Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya ko kuma biyo ya Afrik zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe a kan biyoyi hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud lalu a sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata 26 ga watan Maris 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud. To Hafiz shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya gamsu ɗari bisa ɗari da rahoton kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da binciken katsalandan din Rasha a zaben Amurka. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya katse ziyarar da ya kawo nan Washington amma kuma ba tare da ya tafi da abin da aka kwatanta a matsayin wata babbar tsaraba ba. Sannan 'yan majalisar dokokin Birtaniya sun kada kudar amincewa da karbe ragamar yankurin kucewar kasar daga tarayyar Turai daga hannun Firaminista Theresa May. that Bala Abdulkadir Muhammad of the PDP having satisfied the Bala Abdulkadir Muhammad na jami'ar PDP bisa cimma bukatar doka kuma ya samu kuri'u mafi rinjaye shine ya lashe zaben. Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Bauchi kenan Farfesa Kyar Muhammad yayin da yake bayyana Bala Muhammad na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar. To a ɗaya bangaren kuma kowane hukunci kotun ɗaukaka ƙara da ke jihar sokoto ta yanke dangane da dambarwar 'yan takarar jami'ar apc na jihar zamfara kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun gusau inda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar ta apc ta gudanar da zaben fidda 'yan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta tara. sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke cike da farin ciki ya yabi kwamitin bincike na musamman da Robert Malaki jagoranta yayin da kuma yake kumfar baki kan bukatar da 'yan jam'iyyar Democrat suka mika ta a fitar da cikakken rahoto da ya binciki shishigin da rashi ta yi a zaben 2016 binciken da ya wanke Trump daga zargin cewa ya haɗa kai da hukumomin Moscow amma ba tare da ya wanke shi daga zargin da ake cewa ya yi kokarin hana binciken ba. yayin da yake magana a fadar gwamnatin white house shugaba trump ya bayyana mala a matsayin mutum mai dattaku yana mai cewa ya gamsu 100 bisa 100 da rahoton binciken There no collusion with Russia. There no obstruction and none Ya ce babu wani haɗa kai da muka yi da Rasha, babu kuma wani yunkuri na hana doka ta yi aikinta. Wannan rahoto ya tsame ni daga dukkanin waɗannan zarge-zarge. sai dai yayin da ya fitar da takaitaccen bayani kan rahoton binciken na malam a ranar lahadi wanda ya karba daga hannun malam babban atuwan janar din amurka william ba ya ce rahoton bai fi da matsaya ba kan ko shugaba trump ya aikata laifi ko kuma ya yi yunkurin hana doka ta aikinta shi dai trump ya sha sukan kwamitin binciken na mala inda ya rika kwatanta shi a matsayin bita da kullun siyasa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya katse ziyarar da ya kawo nan Washington domin ya koma gida ya tunkari matsalar harar roka da aka harba cikin ƙasarsa daga yankin zirin Gaza. Ko da ke kafin ya koma gida a jiya Litinin Netanyahu ya tafi gida da wata babbar tsaraba daga shugaba Trump wanda ya rattaba hannu kan wani umarni da ya nuna Isra'ila ce ke da mallakin yankin tiddan Golan ko kuma Golan Heights a turance. You show that when you recognize Jerusalem as Israel's capital Prime Minister Netanyahu kenan yake faɗa wa shugaba Trump cewa Amurka ta sha nuna wa Isra'ila gata iri-iri. Ta yau ma ga shi ka nuna mana gata ta hanyar ayyana yankin Golan Heights a matsayin mallakin Isra'ila. Wannan saka hannu da shugaba Trump ya yi kan batun yankin na Golan Heights ka iya karfafa tagomashin Netanyahu a can gida. yayin da kujerarsa take rawa a daidai lokacin da yake neman wani sabon wa'adi a zaben da za yi a wata mai zuwa. a watan da ya gabata 'yan sandan kasar sun ce sun sami Netanyahu da laifukan cin hanci da damfara da kuma zamba cikin aminci 'yan majalisar dokokin burtaniya sun kada kuri'ar amincewa da karbe ragamar ficewar kasar daga tarayyar turai daga hannun firayim minista theresa may a wani yankuri na ganin sun cimma wata matsaya da za ta kasance karbabbiya ga kasar da kuma tarayyar ta turai kuri'ar da aka kada a majalisar wakilan ta samu mutum 329 da suka yi na'am da kudurin kana 302 suka nuna akasin haka ciki har da wasu ministocin gwamnatin uku da suka yi murabus daga mukaminsu don dai kawai su nuna goyon bayan su ga kudirin wannan kuri'a da aka kada a jiya litinin na nufin daga gobe laraba 'yan majalisar za su fara duba hanyoyin da birtaniya za ta fice daga tarayyar ta turai waɗanda za su kasance karɓaɓɓu ga ƙasar da kuma ƙungiyar abinda firayim minista may ta kaza yi lamarin da kuma ake ganin zai bar makomar gwamnatinta cikin hali na rashin tabbas. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce majalisar ta saka kokon neman taimakon dala miliyan 282 domin a tallafa wa waɗanda bala'in guguwar idai ta shafa a mozambique a jiya litinin mark lowcock ya ce za a yi amfani da kudaden wajen samar da ruwan sha magunguna da tsabtace muhalli da samar da abinci da kuma taimakawa al'ummar da bala'in ya shafa domin su koma bakin sana'o'insu guguwar ta idai ta halaka akalla mutum ɗari bakwai hamsin a mozambique da malawi da kuma zimbabwe da ke makwabtaka da juna sannan ta raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallansu ita ma gamayyar kungiyoyin bada agajin gaggawa ta red cross da red crescent ta nemi taimakon dala miliyan 30.5 domin a samar da kayayyakin agaji ga mutum 200,000 da suka fi galabaita sanadiyar wannan guguwa. sakatare janar na gamayyar kungiyoyin alhadi asai ya nuna bukatar samar da waɗannan kudade bayan wata ziyara da ya kai wani sansanin da mutane suka yi fake. One of them I visited was Ya ce ɗaya daga cikin inda na ziyarta makaranta ce tana ɗauke da mutum dubu uku kuma ajujuwa sha biyar ne kacal a cikinta ban ɗaki shida sannan ita kanta makarantar ambaliyar ruwa ta mamaye wani sashinta. Kafar yaɗa labarai ta ƙasar Iran ta rawaito cewa ambaliyar ruwa ta halaka mutum ashirin a yankunan ƙasar da dama. Yayin da ya ƙasar ta Iran suka ɗunguma shafukan sada zumunta suna sukar hukumomin ƙasar kan yadda suka yi wa lamarin rikon sakai na kashi kakakin hukumar bada agajin gaggawa a ƙasar ta iran ya faɗa wa tashar talabijin ta irin cewa ambaliyar ruwan wacce ta auku a jiya litinin ta shafi larduna 25 cikin 31 da ƙasar ke da su kamfanin dillancin labarai na tasnim ya ruwaito wani jami'in bada agajin gaggawa yana cewa mutum sha takwas sun mutu ne a birnin shiras da ke kudancin iran sannan wasu mutum biyu sun mutu a wasu larduna biyu da ke yammacin ƙasar Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara daga Bauchin Yakubu da ke Najeriya. inda babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar farfesa kyar muhammad ya bayyana tsohon ministan babban birnin tarayyar najeriya sanata bala muhammad gauran bauchi a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar wanda ya gamu da kwangobakon baya kafin daga karshe aka sanar ga wakilin abdulhab muhammad daga bauchi da cikakken rahoton da farko dai ga bayanin da babban jami'in sanar da sakamakon zaben gwamnan ke cewa i professor kyari muhammad hereby satisfy that I was the returning officer for the Bauchi State Governorship election 2019. That Bala Abdulkadir Muhammad of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. ya ce shi farfesa kyari muhammad ya tabbatar cewa shine babban mai sanar da sakamakon zaben gwamna na jihar bauchi na shekara 2019 da aka gudanar wanda bala abdulkadir muhammad na jami'ar pdp bisa cimma bukatar doka kuma ya samu kuri'u mafi rinjaye ne ya lashe zaben wakilin jam'iyyar pdp a wajen bayyana sakamakon zaben ya bayyana murnar jam'iyyar tasu sunana honorable tanko ni ne wakilin pdp a wajen collation da declaration na gwamnan jihar bauchi to ga sakamako an bayyana ya kuka karbe shi to alhamdulillah shi hidima daga allah ne kuma allah ya tabbatar daman shi ne ya faɗa shi ne yake cewa ka zamanto ka zamanto to yau ne duk ƙoƙarin da muka yi duk soyayyar da muka yi a faɗe ta kafin yau yau ne allah ya ƙaddara da wannan lokaci da zai zamanto za a kira a karɓi ɗin na a jaddada a tabbatar da ɗan mu wato sanata bala muhammad kauran bauchi ya zama gwamna wani mai sa ido a harkar zaɓe ya bayyana cewa an gudanar zaɓen cikin nasara babu tashin hankali. sunana ablayi doma ina ɗaya daga cikin masu sa ido na wannan zabekin daga farko har zuwa yanzu na ƙungiyar bocci state political cycle to wallahi alhamdulillah babu abin da ya yi mun daɗi kamar yadda aka fara wannan zaɓe lafiya kammala shi cikin ƙoshin lafiya wannan abu abun farin ciki ne ga al'umman jihar bauchi da kuma an yi zaɓe ci jama'a jihar bauchi sun zabi abin da ransu yake so kuma gabatar musu da abin da ransu yake so daga bisani zaɓaɓɓen gwamna mai jiran gado sanata bala muhammad kauran bauchi ya gana da manema labarai don godewa al'ummar jihar bauchi sabili da zaɓensa da suka yi allah cikin ikonsa da rahamansa ta yau aka kawo sakamakon zaɓe cewa ne sanata bala muhammad kauran bauchi na zama gwamna elect na jihar bauchi kuma dan uwana distinguished senator baba tela ya zama mun dipici to a gaskiya mutane da yawa sun ba da gudumawa a wannan hubbasa da muka samu wannan abu da muka samu wato shi kansa abun godiya ne kuma abin da ya kamata mu gane mu duba cewa akwai fa kalubale wato dole mu yi iya kokari kada mu ba da kunya wanda suka ba mu wannan dama wanda ginshikinsa shine neman canji wanda mutanen bauchi suke so akwai takardar taya munna da muka gani takardar taya ka munna daga shi wajen gwamna shin ka samu wannan takarda A har yanzu ban samu ba amma na ji labarin cewa an tura shi a kafofin labarai kuma na ji daɗi amma ina jira in ga mai ƙudirin wannan wasiƙa take masu kaɗe-kaɗe da raye-raye su ma sun cashe kamar haka Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ma'adalla a gaida Abdulwahab Muhammad har yanzu dai batun siyasa ne inda wata kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a jihar Sokoto ta jingine hukuncin babbar kotun Gusau wanda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar APC reshen jihar Zamfara ta gudanar da zaben fidda gwanin 'yan takara kafin gudanar da babban zaben shekarar 2019. Sai dai 'yan takarar bangaren gwamnan jihar sun ce za su ɗaukaka ƙara. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin ya aiko mana daga Sokoto. jagoran 'yan takarar nan takwas na gwamna a jihar ta zamfara da ake yi wa lakabi da ga sanata kabir garba marafa tare da sauran 'yan uwansa 'yan takarar da suka nemi tsayawa takarar gwamna a karkashin inuwar jam'iyyar apc su ne suka gabatar da karar inda suke kalubalantar hukuncin babbar kotun jihar zamfara wadda ta tabbatar da cewa jam'iyyar ta apc ta gudanar da zaben fitar da gwani to sai dai a hukuncin da ta yanke a yau kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun gusau inda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar ta apc ta gudanar da zaben fidda 'yan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta 2019 barista siraju garba gusau na cikin lauyoyin da suka halarci zaman kotun ta ɗaukaka ƙara ya kuma yi ƙarin haske akan hukuncin da ta yanke. to da alƙalan suka zo suka fara da abu na farko suka yi bayanansu suka kawo hudu suka ce lalle ita wannan kotun high court tana da damar ta saurari wannan karar da masu kara suka shigar ta sake kuma cewa dalili na biyu su waɗanda suka shigar da kara dukkanin ta sa aminta da cewa 'yan takara ne domin 'yan jam'iyyar apc ne kuma sun sai fom suna sun shiga takara doka ta yadda ishu na ɗaya da na biyu ta ce waɗanda suke amsa apel ta yadda da abin da suka faɗi to amma ishu na ƙarshe ne wannan na uku na hudun su ne an ka haɗe wuri guda cewa ita wancan ƙaramar kotun ba ta bi wannan shaidun da an ka gabatar ba na shaidar mutane da takardu ta bi su yadda ya kamata ba ta kai matsayarta akwai takarda da ita hukumar zaɓe INEC ta aika ma shi Adams shomale take cewa ba a yi primary election ba sannan akwai kuma da sun kace shi shugaban jam'iyyar APC na jihar shi ma ya aika sannan akwai takarda da shi ma Adams Shumale sake aika ma INEC ce ai za su sa 'yan takara a jihar Zamfara to wa'annan abubuwan ne ka duba sai suka ce don haka suka ce abinda kotun ta yi ta aminta da kotun ba ta yi bincike sosai ba akan wancan abin haka sun aji wannan hukuncin gehe ba su ba da wata ba sun ka ce ga wani dan takara ko a ta dan wata jam'iyya ko wani abu a haka kawai suka yi shirin na tuntubi wani masanin shari'a a jihar Sokoto barista Kabiru Madawaki domin jin shin menene matsayar 'yan takarar jam'iyyar ta APC da aka bayyana cewa su ne suka lashe zabukan da aka gudanar na gwamna da 'yan majalisun dokoki na jihar da na tarayya makonni biyu da suka gabata a jihar. Eh shi ne yanzu zuwa gaba za a fahimci ga matakatun da kaga party ke party aka zaɓe ba individual ba APC ta ci idan an samu sulhu tunda ko da mu wancan judgment din na farko na Abuja abin da yace an ba da dama INEC ta karbi ayi including da APC ga zaɓe lobo da APC kawai ka gani ga na abin da zamfara babu hoton dan takara so idan kila suka samu dama aka samu national working committee suka turo nasu list suka ce wake wannan ga consensus list shikenan in har ko ta ba da dama ta ce a karbi wannan na shi za a karba shi a sahihi amma wancan na zaɓe shi ba zaɓe na ba a yi zaɓe ba don haka ba a karba so na san cewa yanzu ba za a bari abin ya dace sosai irin haka nan ba sai dai a sake ba national working committee dama su turo da wani consensus list wanda za a karba party aka zaba ba dan takara ba kada su yana tsara kujerar su na sai a sa individual dan takara a ce su ne party ta basu to sai dai duk da yake kotun a karkashin jagorancin mai shari'a Tom Shaibu Yakubu bata fito ta bayyana al'amari na gaba ba bayan yanke hukuncin to amma lauyoyin 'yan takarar bangaren gwamnatin jihar sun ce za su ɗaukaka kara zuwa kotu ta gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya alkali da duniya shari'a madalla a gaida murtala faruku sanyin da har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogon mu a nan washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya wannan abubuwa ana yi ne saboda a bata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya fadowa daga sama don a yi galaba kan jam'iyyar pdp kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli a dubu talatin da biyu da ɗoriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar jama'a barkanku da wannan lokaci da sadoma da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya bayan zaben gwamnonin da aka yi a ƙarshen makon nan da ya gabata a jihohi shida na najeriya har yanzu akwai jihohin da ba tabbas na kowace jam'iyya ce ta lashe ko za ta lashe zaben yayin da duk inda aka tabbatar da kammalar zaben jam'iyyun da aka kada suna ci gaba da korafin cewa ba a yi musu daidai ba ana cikin haka kuma sai ga wata sabuwa da wata kotu a sakwata ta wa jihar zamfara jiya inda ita kotun take kalubalantar zaben fidda gwani da jam'iyyar apc ta yi a can gusau ga gutsarin bayanan da wakilin a can sokoton murtala faruku sun yana ya samo mana kan wannan hukunci kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun gusau inda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar ta apc ta gudanar da zaben fidda 'yan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta da goma sha tara na tuntuɓi wani masanin shari'a a jihar sokoto barista kabiru ma dawaki domin jin shin menene matsayar 'yan takarar jam'iyyar ta apc da aka bayyana cewa su ne suka lashe zaɓukan da aka gudanar na gwamna da 'yan majalisar majalisun dokoki na jihar na tarayya makonni biyu da suka gabata a jihar. Kaga fati ke fati aka zaɓe ba individual ba APC ta ci idan an samu sulhu tunda ko da mu wancan judgment din na farko na Abuja abin da ce an ba da dama INEC ta karbi ayi including da APC ga zaɓe. Nobo da APC kawai ka gani ga na abin ganin fara. babu hoton dan takara. So idan kila suka samu dama aka samu National Working Committee suka turo nasu list suka ce wake wannan ga consensus list shikenan in har kotu ta ba da dama ta ce a karbi wannan na shi da a karba shi a sahihi amma wancan na zaɓe shi ba zaɓe na ba a yi zaɓe ba don haka ba a karɓa so na san cewa yanzu ba za a bari abin ya dace sosai irin haka nan ba sai dai a sake ba national working committee dama su turo da wani consensus list wanda za a karɓa a ce aka zaɓa ba ɗan takara ba da su yi asara kujerun su na nan sai a sa individual ɗan takara a ce su ne ba ta su. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. to a gaishe ka mutula to duk da haka dai bayan zaɓen ranar asabar din akwai akalla gononi guda hudu wanda za su yi tazarci akan wa'adi na biyu wannan sun hada da gwamnan jihar sokoton aminu waziri tambuwa da na filato samun lalong da na kano abdullahi umar ganduje da kuma na benue samuel otom amma har yanzu ana ci gaba da takaddamar warware wanda suka ce zaben nan a jihohin rivers da adamawa bari mu je yola a wannan talata ne ma ake sa ran kotu a jihar adamawa za ta yanke hukunci na koshin ta da hurumin sauraron shari'ar da jam'iyyar mrdd ta shigar a gabanta zargin cewa ba ma suka hoton jam'iyyar ba a zaben gwamnati da aka yi lamarin da ya kai alkalin kotun justice abdulaziz waziri ba da umarnin da a dakatar da karashin zaben gwamnati na jihar da tun farko ma aka shirya za a gudanar a wannan asabar da ta gabata kafin ma dai wannan dakatarwar jam'iyyar pdp ce ma ke kan gaba a sakamakon da aka samu tun farko inda ma ta yi wa jam'iyyar apc da ke mulki a jihar rata na kusan kuri'u dubu talatin da doriya to wai ko mai jam'iyyar ta pdp za ta ce game da wannan fannin shari'a honorable abdullahi adamu firimbe shine mako sakataren jami'ar ta pdp a jihar adamawa to ai ba tsorata ba don kuma farko ma alƙalin da ma shari'a take gaban shi ai lauyoyi sun faɗa ba hurumunsa ba ne kuma mu ma da muke lega ainihin tsarin mulki na ƙasa mun san cewa ba hurumunsa ba ne wannan abubuwa ana yi ne saboda a ɓata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya faɗowa daga sama don a yi galaba kan jam'iyyar pdp kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli a dubu talatin da biyu da yan da ɗoriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar. Yanzu haka ma dai tuni wasu 'yan takarar gwamna suka soma kokawa game da wannan dambarwa ta jihar Adamawa inda shugaban haɗakar 'yan takarar gwamna Alhaji AA Uba ya ce su sun zagu domin jin hukuncin da alkalin kotun Abdulaziz Waziri zai yanke a yau Talata. Kotu za ta sake zama yau Talata kamar yadda ta faɗa a baya. A matsayina na ɗan takara a jihar Adamawa kuma ɗan takara gwamna ina roƙon kotu yadda aka ce za a sake unit 44 a jihar Adamawa a sake unit ɗin amma in fa aka ce za a rusa zaɓe ne to gaskiya wannan zai dan iya kawo ɓaci rai ga wasu a jihar adamawa zai iya kawo kuma tangarɗa ga wasu a jihar adamawa ita kuwa ta bangaren hukumar zaɓe inec ta ce ita a shirye take ta gudanar da zaben da zara an bada hukunci barista kasim gane idan shine ko kwamishinan hukumar zaben ta inec a jihar adamawa muna cikin shiru muna shirye muna jira duk sanda aka ce mu ci gaba mu aiki sai mu je mu aiki a kotu muke jira kawai insha Allah to a gaishe ka ibrahim to daman shi ibrahim ya riga ya tattauna da wasu kusoshi biyu na manyan jam'in siyasar na adama din wato ya yaji gumbi na pdp da kuma ahmad lawan na apc kan shi wannan zaben na gwamnan jihar da kuma ma wanda ya wuce na shugaban kasa a ci gaba dai da fashin bakin da muke muku akan wa'annan zaɓuɓɓukan na najeriya ita ma muhawarar dai ibrahim abdulaziz din ne jagorance ta akwai batun da ake na kan cewa wasu wuraren ana ganin kamar kan cewa ah, alƙaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba inda suna ganin inda ita pdp cikin ta bada misali da irin jihar yobe da makamantansu hakan nan ko kuma kuna magana kan cewa su suka yi magudin zaɓe da sauransu hakan nan ya zaɓe ta dukkanin kuke kenan kun yi magudin zaɓe. ya'yan ka duba yobe da kake magana da maiduguri pdp ba taɓa cin zaɓe a wurin ba tun da aka kafa su aka fara demokradiyya wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda pdp take kuma don abun da suka kawo nan yanzu masu mama pdp adalci saboda bai kamata ma a ce yobe da maiduguri pdp ta samu kuriya ko kwaɗe ba but amma da yake san siyasa ne da inda zaka samu APC ba markici shi yasa kaga dan kuriyun da suka samu aka bar musu aka nan su amma da su ne na su tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba so da taraba da adama pdp su ci zabe ba but amma ka kasa rikici nasu da suka san me suka kulla a nan suka je suka tabbata suka juya zabe suka juya kuriyu suka juya abinda aka samu suka kai suka su abuja suka ce ga abinda suka amma mu ai mun faɗa nan lokacin da aka su mun faɗa mu ba mu yarda da wannan zabe da aka yi adama ba don a koran da ba ya zabe ba duk inda suka ci zabe lokacin da suka ci zabe ba zabe aka gurin ba amma duk da haka hukumar zaɓe ba ta saurare mu ba shi sa gaya maka ai na PDP da na san me muke yi dun haka bari na pdp kuma saboda rashin adalci da ake a pdp shi sa muka koma apc shi sa muke gaya maka duk abin da kaga aka yi na abin da nake faɗa na ba ƙarya bane ya sani ya kuma ya sani na sani dun haka shine su koyi adamawa sun yi rigin amma mu duk inda muka ci zabe apc ta ci zabe a najeriya gaba daya ƙuri'u una jama'a suka bamu wasu lokacin kuna PDP kun yi eh, eh, a danguzo ku lokacin da muke nake PDP ai abin da muke kenan ana ci ta bata zabe to na gode to masu sauraro kun daji <laughs> dukkanin su da gidan su dai suka suka raba gari to na abin kuma ga yaji gombi ah, wai ya kuka ji ne da faduwar wani kusan jam'iyyar ku a Najeriya Senator Bukola Saraki da cewa suna ganin kamar cewa jami'ar take mulki ta so ta kada gaggan guda uku wasu marafo guda uku wanda ko da su kawai suka kada to amma sun kada guda daya eh, waɗannan turaku guda biyu an kasa wato bu'in dogara da kuma Dino Malai amma ya kujere da faɗo Saraki wannan faɗan Saraki faɗa ne na cikin gida na faɗa cikin gidan sun da bai shafi jami'ar PDP ba dan haka idan ka dauki wannan akwai da su na can kwara wanda su suka san abin su ba za mu iya cewa komai kuma zan ce ma komai akan wannan ba to haka abin da so kuma in kira ga shi Amin Lawan ya sani fa cewa adama ta riga ta kubuce musu yanzu a Gombe home wallahi wallahi wallahi ba zabe ba na san abin da aka yi aka je ƙure mu dubu ɗaya da wani abu aka ba na kuma san kuɗin da aka bada kuma muna da muna da muna da ita kuma za mu gabatar da ita mu muka ci zaɓe a mazaɓar gombe hon amma kan a ce wani lokaci kan mu je mu taklin wannan a riga announcing an haɗa baki da hukumar zaɓe a yi annonsa abin da suke. Ta ko su batu da dan. Ibrahim sai na eh, A'a a da ke muna tafiya da lokaci ne muna tafi. Muna guda hudu yanzu na tare yan wani sanatoci biyu cikin uku. Wannan ya isa Amin Lawan shi ɗan gata ne ya dawo kawai ya haɗe wa bindiri domin shi ne gwamnati da To wannan kafin mu dawo Adama har yanzu dai muna batun maganar tarayya ne. Amin Lawan misali eh, akwai wasu sanatocin ku a taron Najeriya da suka faɗi jam'iyyar ita PDP ta ɗauka. Eh, alal misali a nan akwai sanata binta masu garba idan ka duba kusa eh, ce ta ma shugabancin jam'iyyar ta sha kaye eh, jam'iyyar pdp ta dauka da sansu akwai wasu jihohi da makamantansu hakan nan ka dubi jihar benue eh, george akumi da ga dubi a fabio a tarayyar najeriya wanda shi ma kusa ne a wannan tafiyar <laughs> a da kuka yi ya kuka je to ba mu ji daɗi ba shi yasa muke ce maka kamar na binta akwai inda aka yi voting wanda muka ce ba mu da hukuncin zaɓen kuma mun petition akai haka kuma na gefen muhalli da shi ma da samtin so in ka duba yanzu ita hukumar zaɓe na ƙasa muna jira mu ga wani hukunci za ta yi e duk ba mu ji daɗi ba amma wani na maka cewa an bari a yin demokaradiyya saboda dace dace muna kama karar na pdp da ba za mu yi da su faɗi zaɓe ba amma in ka duba duk da taurin kai da dino mala da rashin kunya da ya mana da ya ci zabe an bashi so kaga da a ce pdp suke mulki ina sun tabbatar maka wani mutane ba za su da ba kuma ka duba mu da suka fada zaben a nan su ba su ci ba amma da su suke mulki ba za su yi wannan ba shi sa nake son tabbatar maka da cewa in kana neman jam'iyya mai adalci in ka wuce apc to baka san me kake nema don haka apc ta da kadar jam'iyyar take da adalci a najeriya shi sa gani idan aka yi zabe ko ɗanta da fadi za ta yi accepting defeat ko kuma wa ci zabe za ta bayar amma da su ne ba za su yi wannan ba so shi sa ke gaya mutane mu mun yi zabe tsakanin mu da Allah bari in gaya maka apc jam'iyya ce kada ta zaɓe ta ba kwa kokobo ba amma kudade da aka bayar da shi aka shigo da shi adamawa don a yi zaɓe don mai don a ci baka ci zaɓe na rantsa da allah kuɗi ya kai ci da wani dan takara a najeriya. to na gode to uh, alhaji haji idan muka duba abin da ya faru a adama kusan ana iya cewa tamkar irin ya ce uh, a zaben shugaban kasa da sauransu hakan na dan takarar ku uh, ya sha da kyar kuna ganin za ku iya kai bentan ko a zaben gwamna. ibrahim eh, duk mutumin da ya san alkalama ya kuma san hasashe da ke gani yake lura ake tunani a kai maganan dan takarar ma sha da kyar bai sha da kyar ba na son ga maka cire wannan maganar jihar ce ka fahimta na biyu kuma maganan cewa za mu ce zaɓe a jihar adama wannan ba sai ma ka tambayi ibrahim saboda idan ka lura mazaɓun da muke da su da ƙure da muke da su babu inda za a ce ap za a ci jihar adama dama ba jihar ta bace na so a san wannan jiha ce ta pdp dama ba jihar ta bace kuma magana cewa apc suna mulkin gaskiya suna ba sa kama kaya ba sa kashe kuɗi ya yi wutuwan wannan kuɗi ka an kashe babu iyaka musu abin da kai ya haji dan ka duba kan cewa kuma kuna da ko matsala cikin gida a ganin kan dan takarar ku na gwamna watakila a ko waɗanda hayi gobe ba su yafe masa ba in ya fito lokacin gwamnati. da mutum ita eh, wannan kuma tsakanin su Allah muke muke muke roko wannan abun da ya ma wani ban sani ba ko wani zai yafe wani ko me ni ban san wannan magana da kake ba ban san kofin tira ma wani laifi wadda ba ya kai ga za a ban sani ba na ga amalau kana dariya kuma akwai batun kan cewa gashi zaben gwamnati na tafe kuma adama ana ganin tamkar kayan da ita jam'iyyar ku ta sha a hannun jam'iyyar adawa ta PDP adama tamkar yan manuniya ne na irin kayan da za ku sha wani na zuwa lokacin da akwai rikicin cikin gida a kuma wanda ake zargin ginkan cewa sun ci amanar ita jam'iyyar a zaben nan da ya gudana za ku dinke barakan nan kafin nan eh to da farko ah, za mu dinki wannan barakan kuma na son tabbatar maka kowace jam'iyya tana fama da nata kici na cin gida bara ma na son tabbatar maka da cewa da ikon Allah za mu ci zabe gwamna kuma ya zaben shugaban kasar ma mun ci idan ka duba shi yana magana cewa ba su fadi zabe ba ya su fadi zabe tun da dan takarar su ya fadi wurin nashi ya fadi ward nashi ya fadi local government nashi ya zana dan takarar shugaban kasan gagara ka na? gagara ka ward nawa gagara ka local government da nake ciki so kaga daga nan zaka san su fadi zabe tun fadan ja da ne nan fa ka da kuriya ai na ka da kuriya ai inda ka ka da kuriya wurin kake so duk haka bayan da za a yi bayan da za a yi kace mini kana da amma kana kada guda wuri so duk haka inda ka kada kuriya waje local government naka ka ina gidan shi yake a ina yake zama a jime ta yake kowa sani a yolo da yake so a yolo nan ya fadi ya ka bantan ku za ka bantan haka ina son tabbatar maka mun ci zabe ma da iko Allah mun gama to shi kuma malamai to bari mu ja birki a nan sai Allah ya kama rana ta yau daidai wannan lokaci lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri yanzu kan muna godiya ga su baki namu yayaji jigumbi da kuma ahmed lawan da kuma musamman shi wakilin mu ibrahim abdulazizi da ya shirya ya kuma ɗauko wannan muhawara din a madadin su duka ali mustapha ne a washington masu sauraro a mana afuwa ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba yanzu anan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman ma mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau jimmy cook ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai da hantsi. Le monde aujourd'hui.